kai haƙuri ai ban san in na ɗauka inda za a kai ni ƙauye ne wajen da za ka kai ni wajen zuran ne a kusa da zuran yake yawwa baba dan Allah kai haƙuri kai haƙuri baba a a shi zurar ɗin da nake so a kai ni ne suke taruwa mp eh? mp rafirai kimzan ni ban tura ka kai kin eh ban tura sa min albarka baba ina neman ta amma ni ban tura ka kaji kai ba Allah sai na fiyo